والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na ranar 21 ga watan Rabiul Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta daidai da ranar 10 ga watan 12 shekara ta 2017 na'am نعم. za تاشي tashi a babi na bakwai a cikin kitabul ghusl babul mazmadati wal fil janaba na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب المضمضة والاستنشاق بالجنابة درسي na 57 57 درسي na 57 نعم قال حدثنا أبو بن قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا علي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن قريب عن قريب عن ابن عباس قال حدثنا ميمونه حدثتنا ميمونه na'am daga ibn abbas ya ce haddafatna maimuna maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaya mana hadisi ta wasallam na zuba ma man annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan wanka sai ya kamfata da hannun damansa ya zuba a kan hannun hagunsa sai ya wanke hannayen guda biyu sannan ya wanke al'aurarsa sannan sai ya ya sannan sai ka ce fama saha sannan bayanin zai tabbata tun da mu ba mu da sannan ya shafa hannunsa da ƙasa don mu ba mu da ƙala a aiki wato su larabawa suna cewa ƙala biyadihi ai fa'ala biyadihi ya aikata da hannunsa wato sannan ya aikata sannan ya sannan hannunsa fama biha ha sai ya shafa hannun biturab ya shafe shi da turbaya wato ya goge shi da turbaya almasu anan da ma'ana gogewa sai ya goge hannun da turbaya sannan ya wanke hannun sannan ya kukura baki ya shakarwa sannan ya wanke fuskarsa ya kwarara ruwa a kansa sannan ya bar wajen wato ya kaikaita sai ya wanke kafafunsa guda biyu sannan aka zo masa da mindil shine tawo wato dan yanki hmm. sai bai tsane jikinsa da da bai tsane jikinsa da wannan tawul din ba bai tsane jikinsa da wannan kyallan ba da aka kawo masa babin shine al-madmadatu wal shaƙo fil janaba kukura baki da shaka ruwa a cikin wankan janaba fil janaba ai fi jana janaba a cikin wankan janaba wajibi ne ko ba wajibi ba ne? a shi ya sa bai yanke hukunci ba saboda karfin sabani tsakanin malamai mazhaba uku ce jumhurin malamai akan cewa sunna ce imamu abu hanifa kuma ya ce wajibi ne a wajen wanka mustahabbi ne a wajen alwala amma jamhur su cewa suka yi sunna ce mustahabbi ce a wanka da alwala imamu ahmad ya bambance ya ce a wanka mustahabbi ne amma a alwala wajibi ne a alwala a wajibi ne na'am aka san abu hanifa na'am riwaya a wajen imam ahmad a wata riwayar ya ce kuma a wanka da alwala ɗin duk wajibi ne a wanka da alwala duk wajibi ne a wannan hadisin imam bukhari ya kawo shi ba tare da ya yanke hukunci ba sai ya ambace shi amma kamar yadda muka ambata a darussa da suka gabata daga cikin dalili da yake nuna rashin wajabci shine hadisin ummu salama yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mata wankan jaraba inda ya ambaci zubarwa ruwa a ta da wanke sauran jiki baki daya bai ambaci alwala ba bai ambaci shakawa da facewa ba da kukurar baki wanda ya nuna ba wajibi ba ne, sai dai mustahabbi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan yin shi wannan Ah, isnadin ya gabata salim ibn abdul ja'ad ne kuma gashi wannan kun ga ya bayyana cewa ibn abbas da yake ruwaito hadisin ya ji shi ne daga maimuna wato ta zanta masa shi ah, kuma kamar yadda ya gabata a cikin wannan hadisin ma dai ya bayyana cewar akwai hidimar mace da mijinta da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara yin wankan da wanke hannunsa tunda ya kamfaci ruwa da hannun dama ya zuba a hannun hagu sannan ya wanke ya nuna kan cewa a wanke hannu kafin a wanke al'aura wato a wanke daudar da ke jikin al'aura sannan a shafa shafa a goge ƙasa da hannun goge hannun da ƙasa shi wannan haka ya zo biturabi da ƙasa zai zo a nan gaba imamul bukhari zai kulla babi a kansa shine babin da zai zo nan gaba da hukuncin da ke cikin wannan na'am babu mashil yadi kuna an anqa babun goge hannu da turbaya domin ya zamanto yafi tsaftata yafi wato yafi goguwa ya zamanto ya wanke shi ya goge shi daga daga sauran gurgudin najasar da za ta makale da hannunsa sauran gurgudin daudar da za ta makale da hannunsa na'am ni a nusata haddathana abdullahi ibn zubair al-humaidi na'am haka nusa mu take kaza fi riwayatina wa qatasara al-aktharu ala haddathana al-humaidi to ta kai tace al-aktharu din ke mu nusa mu ta iri ta ibnu hajar na'am shine uyayna in yana riwaya daga sufyan ba a fade shi ba to ibnu uyayna ne نعم قال حدثنا الأعمش نعم عن سالم عن سالم بن الجعد نعم عن نعم عن ابن عباس نعم عن ميمونة دق ميمونة النبي صلى الله cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wankan janaba sai ya wanke al'aurarsa da hannunsa sannan ya cuɗa sannan ya cuɗa hannun da bango sannan ya wanke hannun sannan yayi alwala irin alwalar da yake yi ta yin sallah yayin da ya gama wankansa ga baki daya sai ya wanke kafafunsa wannan dai a yadda hadisin maimuna yake kan cewar ya jinkirta wanke kafafu sai da ya gama wankan baki daya to kunga anan wajen ya nuna anan a riwayar ibnu uyayna ta ce ya shafe wato ya cuda hannun nasa da bango amma a riwayar a riwayar Habs ibn Riyad wanda ya rito daga Amash da Turbaya to shi yasa a hadisin Aisha sai ya zo da au shakki ko tahir sai ya wanke ya cuda wato sai ya cuda hannunsa da turbaya ko da bango na bangon yafi domin Aisha radiyallahu anha har ta kance in kuna so zan nuna muku inda hannun inda hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yake inda yake goge hannunsa a cikin bangon ɗaki hatta kiyaye wannan saboda ya saba a nan wajen yake yin wankan saboda haka har wajen ma ta kiyaye shi tace in kuna so zan nuna muku wajen da hannunsa yake shafawa na'am to makasudin wannan shine kamar yadda bukhari yace liyakuna anqa domin ya zamanto ya fi wato tsaftatuwa hannun ya zamanto ya fi tsaftatuwa saboda abin da ke jiki na sifar ɗabi'ar mani na yauki idan kawai ruwa yake zubawa kafin yaukin ya fita zai ɗauki lokaci amma in ya sanya a hannu wannan zai yi gaggawar tsaftace hannun ya zamanto yaukin ya tafi wanda ya nuna kan cewar a cikin yin haka akwai wato rashin ɓarnar ruwa tunda inda in aka ce za a zuba ruwa din wannan zai zamanto cewar sai an zuba ruwa mai yawa kafin a samu ka kafin a samu wato a wankewa da gusar da dukkan abin da ya saura na madar a shi ita wannan dauda to shine hikimar amfani da ƙasa din don haka duk abin da zai bada ma'anarta sai a yi amfani da shi to sabulu zai bada ma'anar ƙasa na'am saboda ne wajen tsabtacewa na'am amma wajen barnar ruwa fa eh wajen barnar ruwa zai sha ruwa da yawa sabulu zai sha ruwa da yawa ƙasa ta fi rashin shan ruwa ƙasa ta fi rashin shan ruwa shi ne ɗaya daga cikin hikimar amfani da kasar kenan tunda ai a zamaninsu suna da suna da magarya magarya tana da kumfa tana da yauki za a iya wankewa idan da kawai annaqa'u din ne kawai da sai amfani da magarya amma kasancewa an yi amfani da turbaya ko da bango wanda yake bangon kuma shi ma na taɓo ne kusan su ba tayil bane ba kamar gida ba kamar yanzu gidajen yanzu bane sai tayil eh na'am laka ne i eh, kasa ce ginin kasa ne kamar irin ginin zama Gani ba san ginin kasa ba ku a ba san ginin kasa ba nura kai <laughs> buhari da musulmi <laughs> na ginin kasa shi ginin kasa an aka shafa kasar za ta nan da nan za ta tsabtace wajen ba tare da an wato an isa matuka wajen zubar da ruwa ba sannan kuma abin da ake nema na wato tsabtar a same shi saboda ita kanta kuma kuma ɗaya daga cikin abubuwa kamar yadda suke faɗa shine kan cewa yin haka zai haɗa abubuwa guda biyu masu tsarkakewa domin da ruwa da turbaya duk masu tsarkakewa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira turbaya tahurul muslim mai tsarki abin tsarkakewar musulmi ne abin abin da musulmi zai rinka tsarki da ita ne idan bai samu ruwa ba ko da shekara goma ne na'am لكن تجر يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قطر غير غير الجنابة babun yace wannan babu hal yudkhilul junuba ya dahu fil ina wanda yake da janaba zai iya tsoma hannunsa a cikin ƙwaryar ruwan wankansa qabla an silaha tun kafin ya wanke hannun idan lam yakun ala yadihi qadar idan ya zamanto babu dauda a hannunsa ghayrul janaba in ba janabar ba wato janabar idan hannunsa babu dauda amma akwai janaba a jikinsa to zai isa hannunsa a jikinsa bai wankan ba ta fahimta hannunsa babu dauda amma yana da janaba a jikinsa janaba ba rashin tsarki ba ce to tun da rashin tsarki ne a jikinsa to zai iya sanya hannunsa a cikin ruwa eh to shi ne tambayar kaga kai ka haka yanke haka yanke hukunci malar shi ko imam bukhari ya kawo shi da sigar tambaya don ya nuna maka ga abinda don ya nuna maka ga abin da ya fito da shi na hukunci daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam um, to saboda matsala ce wadda take a bar dubawa a ba a yi tsayuwa a kai tunda ita janaba sifa ce hukumiya da ake kaddara samuwarta yanzu idan da kamar idan aka ce ko hannunsa ba shi da dauda ba zai sa hannunsa a ciki ba idan mutum yana da janaba in ka gaisa da shi sai ka je ka wanke hannunka ka shafa najasa ko ba haka ba to saboda haka to ya za a yi kenan zai iya sa hannunsa ko ba zai iya ba <laughs> to bari mu ji abinda Buhari ya kawo na'am والبراء العازم يده في الطاعون ولم يغسلها wa adkhala ibn umar abdullahi dan umar ya tsoma hannunsa fi tahur a cikin ruwan ruwan ruwan tsarki wal bara'u ibn azib da al bara'u dan azib shi ma daga cikin daga cikin yaran sahabbai ya duk kowannen su ya sanya hannunsa a cikin ruwan tsarki walam yafsilha bai wanke su ba bai wanke hannun ba thumma tawadda'a sannan yayi alwala walakin ya rabbuna wa ibn abbas ba'san bima yantadhiru ibn umar da ibn abbas ba su ga wani laifi ba da abin da yake da abin da yake karsasuwa abin da yake wato yayyafuwa na ruwan wankan janaba wato na ruwan janaba wato idan mutum ya zuba ruwa a jikinsa wanda yake wanda yake wanda yake diga ruwan da yake diga suna ganin babu laifi a jikinsa babu domin shi ai ba kamar ruwan da ake wanke a najasa bane yanzu ruwan idan mutum yana wanke jini wannan ruwan da yake wankewa wanda yake diga ai kaga da jini yake haduwa ba za ka ganshi ba in ba ya riga jinin ya riga ya gama wankuwa ba za ka ga ruwan yana dan jajajaja ba ga wannan ruwan najasa ne ko ba najasa bane najasa ne saboda ka in ya diga a jikin mutum kaga dole ya wanke rigarsa to amma ruwan da ake yi in ana wankan janaba ruwan da yake diga a jikin mutum ko a jikin tufarsa da abdullahi dan umar da abdullahi ibn abbas suna ganin babu laifi akan wannan duk domin ya nuna mana kan cewar ita janaba sifa ce da ake kaddara samuwarta ba sifa ce take da jiki ba wato idan mutum yana da janaba ba wai jikinsa gabaki baki daya zama jasa ba ne. a'a ba shi da tsarki bi ma'ana an yi hukuncin cewar ba zai iya yin abin da mai tsarki zai yi ba na yin sallah da dawafi da sauran abin da aka sharɗanta musu tsarki amma ba wai jikinsa ko idan ya yi gumi guminsa in ya taɓa ka ya zama tona najasa ba sai ka wanke ko ruwan da yake zubawa a jikinsa yayin da yake wanka idan ya ɗiga ya faɗa cikin ruwan ya ɓata wannan ruwan wankan ba haka ake nufi ba shi yasa ya kawo waɗannan asar ɗin daga sahabbai don ya nuna hukuncin kafin ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake an ruwaito a matabar imam ahmad suna cewa idan mutum yana alwala irin ruwan da yake alwala da shi idan ya taba jikinsa idan ya rinka daga a cikin tufarsa to mustahabi ne ya wanke to shi kuma azancin wannan magana a matabar imam ahmad suka ce saboda yayin da mutum yake yin alwala wannan ruwan da mutum yake wanke tufarsa da shi ruwa ne da ya wanke zunubi ko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya wanke fuskarsa dukkan zunubin da ya da fuskarsa da ya kalla suna fita da karshen ɗigon ruwa da yake fita da yake wanke fuskarsa haka in ya wanke hannunsa ko in ya wanke kafarsa to sai suka ce ruwan da ya wanke zunubi da kuskure to kamata yayi a tsarkake tufa daga gare shi amma ba su ce najasa ba ne eh, wannan ma'ana wannan kauli ne a matsabar imam ahmad haka ibn rajab ya kawo shi a cikin a cikin fatahul bari sharhin sa na bukhari na'am abdullahi ibn maslama alqanabi ɗaya daga cikin almajiran malik wanda ya ruwaito muwatta daga malik yana suna daga cikin wanda imamul bukhari ya ruwaito muwatta ta hanyar su na'am na'am mu a wajen na aflah ibn humayd daga alƙasim shi ne Ibn muhammad Ibn abi bakr as-siddiq daga aisha mu'mini na na'am na kasance ina yin wanka da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam daga kwanan ruwa guda daya tahtalifu aidina fi hannayenmu suna sabawa a cikinsa. wato na sa na ɗago shi kuma ya sa ya ɗebo na sa ya ɗebo to kaga wannan yana nufin cewar kowanne daga cikinsu wato yana sanya ruwan da yana sanya yana ruwan da ya wanke janaba da shi yana daga cikin ruwa tunda in ya ɗebo zai wanke jikinsa wannan ruwan dole zai taɓa hannunsa ya sake mayar da shi to da najasa ne da ba za su yi wannan ba idan ma an ce na mutum ne shi kaɗai to ai gashi kuma ya yi da na aisha a wata riwayar har tana cewar ah, radiyallahu anha takan ce sai ya riga ni ya riga ni har sai in hatta a kula da'ali da'ali rage mun rage mun eh, ita kuma a za'an riwayar nasa'i ya ce wa ubadiruhu ni kuma wata ran sai in riga shi hatta ya kulu da'ili da'ili har ya ce rage mun rage mun eh, to wanda ya nuna kun ga mulatafa da kyautata ma iyali abinda zai faranta musu rai abinda zai sa su sake su ji cewa ana son su ana yi da su yau haka ake so amma ba mutum ya zama tokan cewar kullum sai mu zurai ba tare da iyalinsa in aka yi haka mutum haka in yi haka bai yi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi wanda ya fi ku alkhairi shine wanda ya fi alkhairi ga iyalansa ah, sannan don haka wanke hannun da da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kafin ya sanya hannunsa a cikin ruwa wanda ya zo a waɗansu hadisan kamar hadisun maimuna ba wai abu ne wanda yake da alaƙa da janaba ba a'a sai dai idan ya zama to a hannun ko akwai wata dauɗa wadda take an tabbatar an ganta ko kuma wanda ake kyakkyawan zato kan cewa tana jikin hannun to sai a wanke hannun kafin a tsoma shi cikin ruwa نعم قال حدثنا مسدد نعم قال daga Hisham ibn Urwa na'am daga daga babansa shine Urwa ibn Zubair daga Aisha Allah ya dade ita ta ce. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi wankan janaba sai ya wanke hannunsa to wannan wanke hannu din shine kafin ya tsoma hannunsa a ciki kamar yanda ya zo ai qabla an yudkhila yadahu fil ina kamar yanda ya a riwayar muslim kafin ya tsoma hannunsa a cikin kwanan ruwa sai ya wanke hannunsa tukuna saboda in akwai dauda tabbatatta ko wadda ake kyautata zaton tana hannun ya zama to an wanke ta shine hikimar yin haka na'am abul walid shine wanda ake ce ma at hisham ibn Abdulmalik. na'am na'am daga aisha Allah ya dade ita ta ce. na kasance ina wanka da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam daga kwanan ruwa daga kwarya guda ɗaya daga kuma wankan na janaba daga abdurrahman ibn al-qasim daga babansa al-qasim daga aisha kwatankwacin wannan hadisi shi ma dai duk wannan a nuna kafa hujja Imam al-Bukhari yake akan abin da ya gabata cewa babu laifi wanda yake da janaba idan ya tsoma ruwan hannunsa a cikin ruwa ba zai bata ruwan ba domin a nuna kan cewa ita janaba ba najis ba tana mayar da jiki ya zama najasa bane wato ana kaddara rashin tsarkin ne a jikinsa wanda ba zai yi ibada da halin da yake ciki ba har sai yayi wanka amma ba wai jikin nasa ya zama to najasa ba saboda haka dan ya tsoma hannunsa a cikin ruwa in dai hannunsa tsaftatacce ne to babu komai ba zai cuci ruwan da komai ba ba zai mayar da ruwan najasa ba na'am na'am na'am na'am daga abdullahi ibn abdullahi ibn jabar yace naji anas ibn maliki yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da mace daga cikin matansa suna yin wanka daga ƙwarya guda ɗaya to kaga ana zai iya sanin wannan saboda ɗan gida ne hadimi ne tun yana ɗan shekara goma uwarsa ta kai shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa hidima sai da ya shekara goma tare da shi ko ina da yana shiga sai da ayar hijabi ta shigo ta sauko ya zo zai shiga sai aka sa masa labule koma <laughs> na'am saboda aka to wannan wannan uh, in aka dauki almar'atu da uh, da cewa jinsi ne ya nuna kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka da kowace daga cikin mata in kuma aka dauke ta lil ahadi to zai a ce ana nufin Aisha kama kamar yanda ya gabata kun ga yayi da Maimuna saboda haka wannan ya nuna su ce sallallahu alaihi wasallam wajen yin wankan da kowane daga cikin matansa kuma wannan shine shine ya dace da ɗabi'arsa na yin adalci tsakanin matarsa da kyauta ta musu da kar ya sanya wata ta rinka jin kan cewa kamar ba da ita ake ba saboda haka wannan hadisin na Anas za a dauke shi akan cewar sunna al'adar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa yana yin wanka da shi da mace daga cikin matansa eh, ma'ana da yace mace daga cikin matansa dan ya nuna kan cewa ba wai haɗuwa suke gudun matan ba tunda ba zai halarta ba mace ta ga tsirarar uwarta mace amma mace za ta ga tsirarar mijinta amma mace ba za ta ga tsirarar ‘yan uwarta mace ba eh, ko da ciki ɗaya suka fito mm, na'am za da muslim wani ne muslim eh eh wani muslim ne wannan <laughs> kar wani ya ce za a kayan ce eh wani muslim eh wani sai ya dauka sahih muslim ne to da bukhari zai ce muslim bayan muslim almajirinsa ne eh, wannan malamin bukhari ne sunansa muslim ibn ibrahim al-farahidi al-basri daya daga cikin masu itikani wajen riwayar hadisi daga cikin malaman basra wanda bukhari ya je ya dauki hadisi a wajensa na'am ibn ibrahim al-farahidi al-azdi al-farahidi kabila ce daga cikin kabilun azdi da suka zauna a basra na'am alfarahidi hidi e bilha mm, kamar farade farade din turawa na ce wannan ko daga wajensa turawa suka samo sunayen abin nan farade mai lantarki din na wanda ya gano <laughs> na'am alfarahidi na'am da wahab wahab shi kuma wahab ibn jarir kenan wahab ibn jarir wahab ibn jarir ibn hajjim malamin hadisi ne dan malamin hadisi da babansa jarir ibn hajjim ya zamanto haddasa ta jirkice ya zamanto baya kiyaye hadisansa da ya fahimci tun da shi ma ɗaliban hadisi ne da ya gane babansa haddasa ta canza yanzu ya zamanto baya ba shi da hadda kamar da yana kuskure idan ɗaliban hadisi suka zo za su yi riwaya wajen su sai ya hana su ya ce babana ba zai sake gaya muku hadisi ba sai ya hana shi hmm. sai ya haɗe eh, sai ya haɗe eh, bakin kofa ya tsaya ce ba wanda zai shiga duk ku koma hmm. saboda ya san cewa in yayi zai yi kuskure to in yayi kuskure shi kenan sai a ɓata shi sai a ce ayi jarir ibn hazim yanzu ya zama to abin da ya zama saboda haka sai a sake shi akan cewa wannan da'i to shi yasa duk waɗanda in ma an faɗi illar wato raunin haddar jarir a ƙarshen rayuwarsa sai a ce amma ikhtilatinsa bai cuce shi ba domin babu wanda ya riwaya daga gare shi yayin da ya samu wannan illa babu wanda ya riwaya daga wajen sa yayin da ya samu wannan illa wato malaman hadisi suna da kokar wato suna da kokarin gaske duk wanda ya samu wata illa da ta sanya shi da amintacce ne amma daga baya ya samu rauni to za su kiyaye su ga suwaye suka ruwaito daga wajensa yayin da yake lafiya lau suwaye suka ruwaito daga wajensa bayan ya zamanto ya sami illa suwaye suka ruwaito daga wajensa da farko da wajensa kuma daga ƙarshe ko ba su tantance tsakanin na daidan da ba na daidan ba duk sun san wannan na'am daga shoba suka ƙara minal janaba wato suna yin wankan wankan na janaba dan ya nuna maka kan cewar a wannan wankan ba wai wankan wanka ne na ibada wanda ake sharɗanta ruwa mai tsarki saboda haka kasancewar wankan janaba ne kuma suna wanka tare wanka tare ba zai rabu da kan cewar ruwa ya rinka ɗiga a cikin ruwan ba da haka idan ruwan jiki da aka wanke ya rinka diga a cikin ruwan da ake ɗiba ana wankewa da shi Da haka idan da kamar a ce wannan ruwan da yake ɗuguwa a cikin ruwan na jasa ne to da wannan wankan ba zai yiwu ba zai zama kan cewar tsarkin ba zai samu ba to amma kasancewar suna yi sallallahu alaihi wasallam da shi da matarsa da shi da ɗaya daga cikin matansa ya nuna kan cewar jikin mai janaba ba najasa bane kuma inda ba dai dauɗa ce a jikinsa ba babu laifi zai iya tsoma hannunsa a cikin ruwa ba tare da ya ɓata ruwan ba na'am babu tafriqil ghusli wal wudu babu wato bamba wato sanya a rarrabewa tsakanin gabobi wajen wanka da wajen alwala shine tafriq wato rarraba wanka ya zama to ka wanke wani waje sannan ka jinkirta wanke daya wajen haka wajen alwala ka wanke waɗansu gabobin sannan ka jinkirta wanke waɗansu gabobin wato jerantawa shin sharaɗi ce a wajen wanka da alwala ko ba sharaɗi ba ce na'am an ruwaito ana ambatowa daga abdullahi ɗan ibn umar cewa ya wanke kafafunsa guda biyu bayan alwalarsa ta bushe wato ya yi alwala duk jikinsa ya bushe sannan ma bayan ma kafafun nasa sun bushe amma ya jinkirta wanke kafa bai wanke ba sannan sai daga baya ya wanke kafa kaga ba a samu muwalati ba ko an samu jinkiri to wannan ya nuna shine zabin bukhari kun san al'adar bukhari in ya kawo mas'ala wanda take akwai saɓani sai ya kawo wani a wata riwaya daga wanda daga cikin sahabbai wannan ya nuna shine zabin sa ya nuna kan cewa muwalati ba wajibi bane wanda yake shine matabar jumhur wajen malik wajen malik riwaya biyu ce a wajen wanka mashhuriyar riwaya wajen take a cikin muktasar shine kan cewa wajibi ne mutum ya yi muwalati da haka mutum ba zai yi wanka ba ya bar sai dai dole sai ya yi jerantawa ya yi a lokaci daya a wata riwayar kuma malik ya bambance tsakanin alwala a wata riwayar kuma malik ya bambance tsakanin idan mutum ya e, e, e, a tsakanin mantuwa da rashin mantuwa da iko da rashin iko saboda haka yace idan mutum yana tunawa in yana sane bai halatta ya jinkirta wanke waɗansu gaɓoɓi na alwala ko na wanka ba dole yi su a jere imam ahmad shi ne ya bambance tsakanin wanka da alwala ya yace alwala Allah madaukakin sarki ya ambaci gaɓoɓin kuma ya kawo su a jere da haka jerantawa da yin sulo bai daya wannan yana da karfi a cikin alwala amma a wanka Allah kawai cewa ya ai wanka saboda haka koyaya aka samu wanke jiki in dai an game jiki da wankewa ko an jeranta ko ba a jeranta ba a wajen a wannan riwaya a wajen Imam Ahmad tayi to kuma wannan shine abinda hadisin Ibn Umar yake nunawa wato misalin wannan shine kamar a ce mutum yayi mutum ah, yayi wanka sai ya wanke kansa ya wanke kansa da sabulu ko da shampo bayan akwai janaba a jikinsa shi ya yi niyyar wanke kai ne da sabulu ko da shampo sannan bayan ya wanke kan nasa da sabulu ko da shampo watakila ma inda yake wanke kan a wani waje ne daban a cikin banɗakin ko a ɗaki ne ma ya je ya sa ya yi daga baya zo ya wanke to sannan kuma ya shiga ya ce bari ya karasa wankan janaba sai kawai ya kwarara ruwa a jikinsa ba tare da ya sake wanke kan ba wannan wanke da ya yi na farko ya wadatar masa a ce gabaki ɗaya ya yi wankan janaba ko ku dole sai ya haɗa su tare saboda muwalati jerantawa to wannan shi ne abinda buhari ya kulla ya karkata zuwa ga kan cewar babu laifi ko da ba a jeranta ba idan dai mutum ya yi wankan gabaki ɗaya wankan ya yi amma dole da sharaɗin sai da niyya a cikin wannan sai da niyya yayin da yake wanke kan nasa da shampo da niyyar kan cewa wannan wanke kan nasa zai yi shi ne a yana daga cikin wankan janaba domin shi wankan janaba sai da niyya saboda ibada ne bi dalil kan cewa a abubuwan da suka zo na alwala na bayyana irin ayyuka falalar irin abin da yake samun wanda ya alwala wanda yake nuna kan cewa ita alwala tana afkuwa ne ibada to tunda ku tana afkuwa ne ibada dole ba ta inganta sai da niyya to saboda haka haka zalika ma wanka na'am na'am eh ya wanki ai da ya sa shampo din ya wanki shampo din zai hana na'am a'a wankewar da sanya shampo da wankewar duk yana daga cikin wanke kan na janaba saboda haka sai kawai ya zuba sai kawai ya wanke jikinsa daga baya eh inda za ka zuba ruwa mai tsabta ba a jikinka eh inda zaka zuba ruwa mai tsafta a jikinka na'am na'am na'am na'am na'am daga salim ibn abil ja'ad daga kurayb maula abdullah ibn abbas daga abdullah dan abbas yace Maimuna tuta ce wasallam na sanya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa da yake yin wanka da shi sai ya karara akan hannuwansa ya wanke su guda hannuwansa guda biyu ya wanke su marrataini sau biyu au talatan ko sau uku sannan ya kamfata da hannunsa na dama ala shimalihi akan hannunsa na hagu ya wanke a mazakutarsa wato ya wanke al'aurarsa sannan ya cuɗa hannunsa da ƙasa sannan ya kukura bakinsa ya shaƙarwa sannan ya wanke fuskarsa da hannayensa ni a namu nusar wa ra'asahu ya kuma wanke ra'asahu talatan ya kuma wanke kansa sau uku sannan ya kwarara ruwa akan wato ala jasadihi a jikinsa thumma matanaha sannan ya kai kaikaita min makamihi daga wurin tsayuwarsa faga salaka da maihi ya wanke kafafunsa wannan shi ne shahidin wannan kaikaita wadda yi sai bayan ya gama wanka tukuna sannan ya bar nan wajen sannan ya je wani waje sannan ya wanke kafarsa kaga yayi tafriki ya bambance yayi wanka gaba ɗaya banda wanke kafa ko bai wanke kafa ba sai da ya dan kai kai ce to waɗansu daga cikin malamai sun kayyade cewar idan ya zamanto fasilar kaɗan ce babu laifi to wajen taqyidin kaɗan din ne suke sabani imam malik dai yana a riwaya abinda aka rawaito masa shine yana kayyade wato kaɗan din lokacin ya zamanto gaba bata gaba bata bushe ba idan gaba bata bushe ba to mutum zai iya wanke wata gabar ya zamanto bai samu ya bai warware muwalati ba amma idan gaba ta bushe sannan mutum ya zo zai wanke wata gabar to wannan babu muwalati a bisa ƙaunin da yake shartanta cewa dole sai an yi ta a jere to wannan wankan da wannan alwalar da yayi ko kuma gabobin da ya wanke kafin nan sun baci sai ya sake daga farko daga cikin abin da suke kafa hujja da wannan Shi shine abinda aka ruwaito daga Umar ibn al-Khattab dina Umar radiyallahu anhu cewar yayin ya ga wani mutum da lam'a a kafarsa gwargwadon dirhami guda ruwa bai taba ta ba sai ya umarce shi ya sake alwala kuma ya sake sallar da yayi kaga bai ce masa ya je ya wanke ta ba kaga inda ana tafriq inda ana bambancewa inda ana rarrabewar gabobin da ake wankewa wajen alwala sai ya ce masa kawai ya wanke ko amma sai ya ce masa ya sake alwala saboda ya nuna cewa rashin jerantawar wannan da aka haye dauki lokaci wannan ya nuna kan cewa wancan wanke wanda yana alwalar ya baci kuma wannan shine shine shine muktaza din tsantseni tunda hadisin da ake kafa hujja da shi wannan hadisin na maimuna babu irin wannan bambancin lokaci din mai tsawo tunda a cikin bandakin ne bal an ce hikimar ma kai kai ta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda malik ya faɗa rahmatullahi alaihi shine dan ya zamanto inda zai je wanke kafar tasa sabanin inda da yake ne can wajen waje ne wanda yake wato mai tsafta amma in ya wanke kafa a wajen farko tarzatsun ruwan zai sa ya zamanto kafarsa da akwai wato caƙi a jiki to sai ya bar wajen ya wanke kafarsa a wani waje daban domin ya zamanto ya fi isa matuƙa wajen tsafta na'am babun wanda ya kamfato ruwa da hannunsa ala shimalihi ya zuba akan hannun hagu da hannunsa na dama ya zuba akan hannunsa na hagu fil ghusli wajen wanka na'am Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki Abu Awana shine wanda ake cewa ma al-Yashkuri Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri قال حدثنا الأعمش نعم عن سالم بن أبي الجعد نعم عن قريب نعم ابن عباس نعم عن ابن عباس دق عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن ميمونة بنت الحارث دق ميمونة بنت الحارث قالت تشي وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا na sanya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan wanka na suturce shi tace wasatartuhu bi thawb kaga wannan ya kawo wannan ziyadar wato ta sanya masa labule na tufa ita ce ta tsaya ta sitarce shi tucan lokacin babu irin su ragaya dinnan su kusa da za a makale sai ta tsare kamar yadda Fatima ta yi masa yarsa radiyallahu anha lokacin a fatuhu makka lokacin fatuhu makka da yana yin wanka ta zo ta sitirce shi sai umma hani ta shigo ta ce ta shigo ta yi sallama ya ce wace ce ya ce aka ce umma ne ce marhaba bi umma yana wanka sallallahu alaihi fatima tana rike da labule da ta sitirce shi to nan ma ka kaga maimuna ita ta yi masa sutura da labule wani ya nuna irin tawali'un annabi sallallahu alaihi ko daki babu wanda za a shiga a rufe mun ka ban daki yanzu in ga wani ban daki sai ka kwanta kai bacci a ciki <laughs> na'am sai ya kwarara ruwa a kan hannunsa sai ya wanke hannun sau ɗaya ko sau biyu suleiman ya ce Suleiman ɗin nan shine al'amash don sunansa kenan Suleiman ibn mahran al'amash karka ɗauka to wani Suleiman ne kuma ake magana al'amash ne na'am ya ce ban sani ba ya ambaci wankewa ta uku amla ko ku bai ambata ba sannan ya kamfato da hannunsa na dama ala shimalihi akan hannunsa na hagu sai ya wanke al'aurarsa sannan ya cuɗa hannunsa a ƙasa aubil ha'id ko a jikin bango sannan ya kukura baki ya shaƙa ruwa ya wanke fuskarsa ya wanke hannuwansa ya wanke kansa sannan ya kwarara ruwa a jikinsa sannan ya kai-kaita ya gwanke kafafunsa sai na miƙa masa wani ɗan yanki sai ya yi ishara ya yi nuni da hannunsa haka za ba ta faɗi menene haka za ba haka za ɗin shi ne ba na bukata a'a shi ne haka kenan ko? a'a ko kuma haka haka a mayar kenan amma lam yurid a'a bashi bana bukata na'am to wannan mun ambata kan cewar ba wai yana nuna cewa ba a ba a tsani jiki da tawul bane dan kasancewar ita kanta ta kawo masa ya nuna kan cewa dama al'adarsu ne ana yi sai dai a wannan lokacin wani abu dalili ya sanya bai karba ba ya tsaftace jikin ya tsane jikin nasa da shi bal riwaya ta zo ta nuna kan cewa sai ya rinka yarfe ruwan da hannunsa sarcewa sarcewa ake cewa yarfewa haka kenan da hannu eh haka ne ranar sai to yayi sarcewa na'am <laughs> na'am babun wannan babi kenan idan yayi jima'i wato ya sadu da iyalinsa sun ma'ada sannan ya sake komawa da wanda ya juya wato ya kewaya akan matansa da saduwa da fi guslin wahid a wanka guda daya ya sadu da su ga baki daya bayan daya daya bayan daya amma wanka daya kawai yi menene hukuncin wannan Muhammad ibn Bashar shi ne wanda ake ce al-Bunda Na Muhammad da ya ibn Sa'id shi al alkattan daga shu'ba daga ibrahim ibn muhammad ibn al-muntashir daga babansa muhammad ibn al-muntashir na gaya masa na gaya na gaya ma Aisha na ambace shi ga Aisha me ya ambata wannan gunintar Bukhari ta cewa ai ka san hadisin ba sai ya tsaya ya gaya maka ba kai dalibin hadisi ne me ya gaya ma Aisha wato ya gaya mata magana Abdullahi dan Umar ne abdullahi ibn umar yana cewar wato ba na so a ce na wayi gari ina cikin ihrami kuma turare yana diga daga jikina Shi ta aka gaya ma shi ne Muhammad ibn al-Muntashir ya gaya ma Aisha cewa ga abinda na ji Ibn Umar yana faɗa domin Ibn Umar shi baya ganin mutumin da zai shiga cikin ihrami ya shafa turare ya zama to yi ihrami kuma in ya yi gumi turaren nan zai rinka kwarara a jikinsa yana taba jikinsa yana ganin wannan ya saba hukuncin ihrami kuma wannan ita ce matabar da malik ya dauka dangane da shafa turare ga wanda yake niyyar shiga ihrami kun san in mutum ya shiga ihrami baya shafa turare amma idan mutum yayi wankan wankan shiga ihrami kafin ya sa ihramin zai iya shafa jiki a jikinsa to shine ibnu umar yake cewa shi baya son wannan bal a wata riwayar ma har yakan ce la'an utla bi qatiran a a wato a zuba mun ruwan kwalta a jikina shi ya fi soyuwa a gare ni bisa na aikata haka wajen isa matuka eh eh katiran ba shine ai man gelo ake fada shine ruwan kwalta bakin mai shine wanda muke ce kwalta yanzu eh, amma ba wai kwaltar fetur ba na'am to yace zakartuhu li aisha na ambaci wannan magana ga aisha faqalat sai ta ce. Allah ya ji kan Abu Abdurrahman ta yi masa wannan addu'a saboda ta tausaya masa cewa bai halarto sunna ba bai halarto abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na kasance ina shafa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turare sai ya kewaya wa matansa da saduwa sannan ya wari gari yana mai ihrami yana diga turare na diga daga jikinsa to ba shikenan ba abinda yace shi baya so yayi to tace na kasance gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to dalilin da bukhari ya kawo wannan a wannan babin shine domin ya nuna akan abin da ya tarjama ya fasara thumma yatufu ala nisa'i sannan ya kewaya wa matansa. kewayawar za iya ɗaukan kan cewar kewayawa da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ya kusanci kowace daga cikin matansa ya dan shafa ta ya sumbance ta sannan har ya tike a wajen da a wajen da wanda take kwana yake wajen ta sai ya tsaya a nan anan zai kwana to zai iya daukan wannan to amma abin da yasa bukhari ya kawo wannan dan yayi ishara ga riwayar da take bayyanawa a bayyane kan cewar yana kewayawa da su ya sadu da su eh da wanka daya eh. wannan turaren da ya sanya kuma ɗaya daga cikin fuskar ihtijajin bukhari ne cewar wanka ɗaya ne yake domin idan da kamar a ce bayan ya sadu da kowace sai ya yi wanka ba zai zama to akwai sauran turaren ba tunda ta shafa masa turaren saboda sai da shafa masa sannan ya kewaya ma matan nasa to kaga da idan yake in yaje wajen kowace bayan ya gama da ita sai ya yi wanka zai wanke turaren in ya sake wanka zai sake wanke turaren a lokacin da zai gama kewaya su ga baki daya zai zama to babu sauran turaren to amma da tace sannan ya wayi gari turare na diga daga jikinsa ya nuna kan cewa wanka ɗaya ne to wannan yayi shi ne bil ishara tare da cewar a wani hadisin ya nuna a kan cewar da wanka ɗaya ɗin yake yi to wannan na'am ba hususiya bace saboda na'am a ku bari ai ku ji ba yaushe ne yake ku bari bari mu je hadisin Anas tukuna kada ku je ku kama bari za a ji hukuncin <laughs> kaji sun yi gaggawar kawo abin nan akwai dai lokaci ko kar mu je mu yanke na'am na'am na'am mu'ad ibn hisham addas ibn hisham ibn abi abdullah ad-dastawai ya ce ubana hisham ibn abi abdullahi dastawa'i ya karanta min hadisi daga katadata da da'amata sadusi ya ce anas ibn malik ya zanta mana hadisi ya ce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kewayawa a kan matansa fi sa'atil wahida a sa'a guda ai zamani guda na dare da rana wato ba sa'a wanda aka sani awa 24 ba ba awa wadda ba sa'a da aka sani minti 60 ba ma'ana a zamani guda lokaci guda eh na ba rana ɗaya ba in ka ce rana ai da tsawo ai kaga ya ce minan laili wannan har na dare da rana saboda haka ai bi ma'ana zamani guda ɗaya wato gwargwado na zamani wanda yake guda ɗaya ne ba za a ce ya yanki ya yi wani abin ba ya yi wasannan ya yi duk gabaki ɗaya a cikin lokaci guda ɗaya wa hunna ihda ashara su su goma sha ɗaya ne ya ce sai na ce ma anas awa kana yana da karfin yin haka ashe ya ce mun kasance muna zantawa cewa an ba shi ƙarfin mutum talatin wato wajen saduwa da iyali waƙala sa'id shi kuma sa'id ibn abi aruba ya faɗa daga katada inna anasan cewa lallai anas haddasa hum ya ba su labari niswa mata tara to wannan sun yi saɓani tara ne ko sha ɗaya wannan an ce yaushe ne waɗansu sun ɗauka daga wannan cewar raba kwana ba wajibi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma wannan duk ba haka ba waɗansu suka ce kuma a'a ya wajibi ne a gare shi amma wai sun yi masa izini saboda haka in sun yi izini mutum zai iya yi to amma wannan duk rashin lura da sauran riwayoyi ne wannan riwaya ta faru ne a zulhulaifa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita hajji ya kwana a zulhulaifa a wannan daren kafin ya sanya ikirami da daddare shine ya sadu da matansa su su tara kaga duk matafiya ne saboda lokacin da ake tafiya lokacin da ake tafiya a halin tafiya akwai kwana ko babu kwana eh? Eh? babu ya faɗi ko da yake da aka je makka da aka je makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba musu kwana domin kamar yadda aka ruwaito ummu salama a daren jifa yace ma ummu salama ta sauri ta zo ta jifa ta je tai yi dawafi kafin mutane ta zo su zo ya zamanto cewar ta yi tahalluli domin ranar ta ne don ya zamanto zai samu a biyan bukatarsa daga matarsa kaga ya nuna domin kwanan ta ne ya nuna hatta a tafiyar ma nan an raba kwana saboda haka a za a ɗauki wannan Kane ya dur to wannan kaunu ɗin ya kasance ne za a ɗauke shi a kana ya kasance yana yi hmm? shi ne riwaya ita za ta nuna wannan da ya tabbata a lokacin nan a laifa wannan abin ya faru da shi sallallahu alaihi wasallam to sannan kun ga anan an yi saɓanin adadi aka ce su su goma sha ɗaya hisham ad-dastawai sa'id ibn abi aruba yace su su tara to wanne ne domin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba haduwa a wajensa sun kai 11 ba saboda haka dole sai da tawili matansa su su tara ne wanda ya dukoli da su a a a wanda suka hadu su ne kaga a lokacin da ya zo madina daga makka sauda ce kaɗai matarsa sannan a shekara ta biyu ya tare da aisha a madina sannan ya auri ummu salama a da hafsa da zainab bintu huzaima a shekara ta uku da ta hudu bayan hijira wayannan shekaru suka zamanto su su biyar sannan a shekara ta biyar ya auri zainab bintu jahash mm, yar gwaggwansa sannan a shekara ta shida ya auri juwairiya a yar bani al mustaliq lokacin da aka yi gazwatul Mustaliq a shekara ta shida sannan a shekara ta bakwai ya auri safiya da ummu habiba da maimuna bintul harith saboda haka waɗannan kamata ya ce su su goma ne ko amma ta tara na kirga sauda aisha ummu salama hafsa zainab bintu huzaima zainab bintu jahash juwariya safiya ummu habiba maimuna maimuna ce faɗa ba su su goma to ita zainab bintu zainab bintu khuzaima watan ta biyu watan ta biyu da rabi ta rasu to da aka bata dade a wajen sa ba sallallahu alaihi wasallam to da kaga matan sa tara su ne kuma wanda ya mutu ya bar su sallallahu alaihi wasallam su ne kuma wanda za su zamanto matan sa aljanna su su goma shi su su tara sai kuma khadija da targashi rasuwa ita a makka ne wannan eh ita ta wata biyu ita ma matar sa ce a aljanna eh oho hadda ita a hadda ita a a eh mana duk matansa ne hadda ita a a wanda ya mutu ya basu su ne waɗannan guda tara wanda suka zaɓe shi wanda aka ce la yakilu lakan nisa'u min ba'd bayan su ba halatta maka mata ba to yaya za a magana da kun ga tara kenan ko tara ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajjatul wada'i su su tara ne to ina biyun suka karu su? za a ce kuskure ne Shamu ibn Abi Abdullahi dastawai yana da hadda saboda haka za a ce yayi kuskure na'am yawa ahsant ku yangu ne da Mariyatul Qibtiyya da Raihana al-Qaradiyya raihana al daga cikin Banu da ita ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulle ta ah, ta bijire kan cewa ta bijiran masa kan cewa a ah, ah, ya nemi ya aure ta ya zamanto ya sanya mata hijabi sai ta ce a dai kyale ta ta zamanto a cikin gasa sau da haka yana da kuyanga guda biyu da raihana da mariya qibtiyya wadda mukaukus na Misira ya aiko masa ita sau da haka susu goma sha ɗaya sau da haka wanda ya ce su goma sha ɗaya yana nufin hada su kuyan duk a cikin wannan daren to wajen wannan shine aka nuna cewar idan har mutum zai sadu da iyalinsa kun ga wannan ya nuna kan cewa kenan mutum zai iya saduwa da iyalinsa ya sake saduwa da iyalinsa ba tare da yayi wanka ba sannan daga baya ya wanka guda daya sai dai a tsakankani akwai hadisi da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa wanda duk ya sadu da iyalinsa sannan yake so ya koma falyatawadda wudu'ahu lis sala yayi alwala irin alwalarsa ta sallah to amma riwayar sai ta nuna cewa a hadisin abin sa'id sai ce fa innahu anshatu lil wannan wannan yafi nishaɗi wajen komawa sai ya nuna kan cewar kaga illar da ya sa ake yi ba bai nuna cewa wajibi ba tun mm. tunda an bayyana cewa ya yafi nishaɗi don haka aka ɗauke shi akan mustahabbanci wanda shi shine ƙaunin jumhur kan cewa mustahabbi ne na'am sai dai tsakankani zai yi alwala waɗansu sun ɗauki alwalar akan cewa shi ne mutum ya wanke al'aurarsa amma tunda an ce a hulis sala alwalarsa irin ta sallah ga ta ɗauke wannan ihtimalin mutum yi alwala irin alwalar da yake yi idan zai yi sallah na ah, <coughs> amma shi ma wannan an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga Aisha kai cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujami'u thumma ya'udu wa la yatawadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana saduwa da iyalinsa sannan ya sake ya sake komawa baya yin alwala a tsakani to wanda irin wannan riwayar ita ce ake amfani da ita dan a nuna kan cewar yin alwala ba dole bace sai dai mustahabbi ce saboda haka akwai dalilai guda biyu na istihbabi dalili na farko da illar da ya faɗa ce fa innahu anshatu lil aut ya fi nishaɗi wajen komawa dalili na biyu kuma kan cewar yayi ya koma ba tare da yayi alwala ba wanda ya nuna a kan halacci sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi abu ya bar shi domin ya nuna domin wannan abin ba dole ne barin nasa shi dan ya nuna cewa ba dole ne. Don saboda a ɗauki wannan a cikin al'ummarsa na'am a cikin wannan hadisin ya nuna cewar yawan mata yana daga cikin abin da ake so Ah, kuma waɗansu sun yi amfani da wannan suna kan cewa raba kwana ba wajibi ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ah, amma mafi mashhurin magana a wajen malaman shafi'iyya shine cewa wajibi ne ah, to suna da jawabinsu da suka yi shine kan cewa a cikin tafiya wannan ba wajibi bane sannan a cikin wannan hadisin ya nuna irin abin da Allah madaukakin sarki ya bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kamalin na cikar halitta Yadda Allah ya ba shi wannan karfi wanda yake yana daga cikin abin da ake alfahari da shi a wajen al'adar mutane saboda yana nuni ya zuwa ga karfin halitta da cikar ginin halitta sallallahu alaihi wasallam shi yasa abdullahi ibn umar yake cewa shi ma a al'ummar nan yana ganin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu kamar sa shi ma yakan faɗa saboda haka shi yasa kuma aka ruwaito cewa a cikin aljanna mutum ana bashi karfin mutum ɗari wajen cin abinci da wajen sha'awa da wajen sha'awar marmari da kuma sha'awar saduwa da iyali na mutum ɗari ake ba mutum a cikin aljanna Allah ya ba mu aljanna na'am na'am Manta sha wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da waɗansu ke kafa hujja cewa annab sallallahu alaihi wasallam wato alƙasan ba wajibi ne a gare shi ba wannan ayar suna amfani da ita za mu zo a cikin kitabun nisa kada mu kada mu tsallake na'am kabir na'am ban ji ba an anal a'amash ga hafs ibn giyaf nan ya faɗe shi bi haddathana ba ga hadisin hafs ibn giyaf ba umar ibn hafs ibn ghiyaf eh gashi nan hadisi na 259 حدثنا الأعمى باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة كدوبها جني الأعمى جيتي حدثني سالف أين كان سنك جاء أعمش كان يمر رواية حفص ابن غياث saboda shi Hafs ibn Ghiyab ya tantance har riwayoyin Amash da ya faɗe su bitahdid na'am subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu السلام على سيدنا wannan yace malam mutum zai iya fara wanka na sabulu sannan daga baya yayi wankan janaba amma duk a lokaci daya eh kware zai iya yi ya ma fi kyau haka din kaga lokacin shine zai tabbatar da cewa saukin saduwar saukin isar game ruwa ga ko ina a jikinsa amma akwai sauran eh, dankararriyar dauda din nan a jikin to gawa sai mutum yayi da gaske zai tabbatar ruwan ya gama ko ina amma in ya wanke jikinsa da da sabulu da soso daga baya kuma ya kwarara ruwan yayi wankan janaba da niya babu laifi zai iya yi to sai dai to mutum zai iya ya idan ya tashi din zai yi wankan ya yi wankan sabulu amma ya kulla niyyar kuma yana wankan janaba eh? to wannan shine a shine hadisin da Aisha ta ruwaito na Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zamantowa shahidi gare shi na hadisin Abu Dawud cewa daga Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaghsilu ra'sahu bil khatmi wa huwa junub yajtadi'u bidhalika wala yasubbu wala yasubbu alayhi alma wannan wannan riwayar ita ce wadda take akwai wannan riwayar akwai majhul a ciki amma an ruwaito daga sahabbai an ali da ibn mas'ud da jama'a daga magabata akan mutumin da yake da janaba idan ya wanke kansa da wato alhafni nau'i ne na sabulu annahu yujzi'uhu min ghasl aljanaba yana wadatar da shi daga wankan janaba walaysa alayhi i'adatu ghuslihi ghuslihi ba sai ya sake wanke kan ba inda ya wanke saboda haka idan mutum ya shafa sabulu a jikinsa ya niyyar wankan janaba ya wanke jikinsa inda ruwan da ya amfani da shi ruwa ne mai tsarki kyakkyawa ba ruwan da yake ya cakuɗa da sabulun ba kaga wankan jarabar sa yayi sai dai mushkilan idan ka hada shi da ruwan sabulu ruwan sabulu ya shiga cikin ruwan naka eh sai dai kamar wanda suke wanka da ruwan shawa kaga su ba su da mushkila a cikin wannan na'am eh amma yayi yawa ko baka sunnar taqlilul ma'i ba <laughs> eh a sifa ta wankan ba mai zaka iya yi sifa ta wankan ka fara da dama sannan hagu sannan saman jiki sannan kasan jiki duk zaka iya yi ko da sabulu ko ba sabulu na'am eh ya fara alwalar kafin wankan da ya cika suna amma dai mafi kyawu yi wankan ka na sabulu sannan ka zo kai wankan janaba na ibada nan ka fita duk daga wannan abu na'am babi na na'am na'am ahsan Buhari me yasa ce wa yuzkaru an ibn umar bukhari ya faɗi wannan don ya ruwaito hadisin bil ma'ana da ma'ana ne amma gaskiya asalin hadisin kamar yadda malik ya ruwaito shi a cikin muwatsa shine abdullahi ibn umar yayi alwala sai wanke sai kafa ce kawai bai yi ba sai aka kira shi jana'iza a cikin masallaci sai ya shiga masallacin sai ya ɗebi ruwa ya shafa akan kufin sai ya wuce gaba ya musu sallah so haga wannan shi tafriqul wudu din ba wanke kafa bane shafa akan kufi to amma ai dun ma'anar su daya to amma Bukhari da yake ya kawo shi da ma'ana wala allahu bi istihdarin ma'anar yadda yake so ba shi yasa sai ya ce wa yuzkaru ya kawo shi bi sigati tamrid <laughs> asan wannan yace ah, malam Allah ya kara lafiya amin don Allah fuqaha usaba a Madina a Madina kade suke akwai baitun waka da ya jera su a wani littafi yake Allah ya saka Allah ya saka wa Allah ya saka maka da alkhairi amin Eh, fukaha us a Madina ne suke sun abin da sa ake ce musu saboda sun yi zamanto fitattu a Madina din a wajen kasancewar su a wato ilimin sahabbai da suke Madina kusan ya tattaru zuwa gare su a sauran garuruwa kowane gari su ma suna da fukaha din su amma ba waɗanda suka kai waɗannan a ilimi kuma suka kai su yawa yanzu kamar sa'o'insu a kufa ba su kai yawansu ba a kufa wanda suke sa'o'insu irin su abidatu salmani su alkamata ibn qais an-naha'i su al-aswad ibn Yazidin nahai da amir ibn shirahil ash shaabi ba su kai yawansu ba ba su su biyar ba ashab abdullahi ibn mas'ud da sahabban ali ibn abi talib anhu anhuma saboda haka amma su a madina su ne suke waɗannan suka zama to guda bakwai amma baitin yana nan a cikin wannan yana cikin littafan tarihinsu a cikin al'intiƙa na ibn abdulbar da cikin siyar alamin nubala ala kullu man la ya bi a immati fa qismatuhu diza anil ilhaƙi kharija fa hudhum ubaidullahi ƙurwatu kasimi sa'idun abubakrin Suleimanu kharija su su bakwai da za ka same su a cikin al'intika da siyar alamin nubala na sannan wannan ya ce allah ya kara wa dakta lafiya da imani to amin bayan haka na tambaya akan mata mata za su iya shafa giya a kansu ya fito saboda rashin gashin ka da kuma karyewa da yake yi sai an jima a ba za su iya ba saboda ita giya na jasa ce ita giya wadda ake shaɗin na jasa ce saboda aka mutum ba zai shafa na jasa a jikinsa ba tunda da aka ce wa yuharrimu alaihimul khaba'ith yana haramta musu dau yana karamta musu al wato miyagun abubuwa wanda giya tana daga cikin hubus, haramtawa ya nuna kan cewa dukkan wani amfani ba za a yi ba kuma ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore magani a cikin giya ya ce Allah ba zai sanya magani a cikin abin da ya haramta ba saboda haka babu magani a giya a nemi wani maganin da yake fito da gashi ba giya ba hmm. sannan wannan shi ma ce Allah ya kara wa malam lafiya juriya da nisan kwana amin ya rab malam idan larura ta sa mutum yin sallah a gaban liman kamar sallar juma'a in liman ya ce a cika sahun gaba shi ma gaba zai yin ko baya zai yin inda sarari domin wannan yana faruwa a masallatanmu musamman na juma'a eh gaskiya ne wannan idan a a idan kana gaban liman kamata yi idan aka samu fili a bayan liman ka koma baya Mai ku kuyi gaba gaba na gaban liman baya baya za su rinka yi wannan shine muktaban abin tunda wanda suke tsayawa a gaban liman sai wasu a gaban liman ta babin larura ce saboda haka ita kuma allaru abdarura darura bi ana ana iyakance ta da gwargwadanta ne in ya zamanto ta sai a kyale ta to kaga menene kawar kawar larura a nan wajen shine a samu fili a bayan liman ba aka samu fili a bayan liman wannan larurar ta tsayawa a gaban sa ta kau sai mutun ya koma baya yayi wiwi daban Eh, eh kwarai haka ne akwai zaitul hashish akwai man wiwi a hasan kwarai ana sayar da shi man hashish kuma an ce yana tofo da gashi eh to shi wannan ha aji amarya ta yi abin da kenan <laughs> eh, shi wannan shi hashish hashish ba najasa bane hashish ba najasa bane shi ganyen ba najasa bane shi akan kansa iskar din da yake shine najasa shine amfani da shi kona shi din da ake wajen iskar shine wanda yake najasa amma dan an shafa mansa tunda man nasa shi kansa man ba sha ake ba kuma ba bugarwa yake ba ba giya bane kona shi da ake yi shine ake a a shine yake sanya mayan saboda haka babu laifi a amfani da wannan zaitun kamar kamar taba ce kaga ai ai afwan ma shi kansa ma bal sun yi nassi ma akan cewar ganyen opium yanda suke faɗansa, kamar yanda opium haka suke ce masa na jin a cikin a cikin alfuruk na alkarafi ya kawo shi ya ce ganyen opium shi akan kansa ba najasa ba ne sai dai abin da yake najasa din amfani da shi saboda kuma shi ya kira shi ma a a a a a mufsid haka ya kira shi mufsid ne don ba muskir ya kira shi ba mufsid ya kira shi wanda yake bata a caji yake sawa me caji to yana dai jirkita tunanin kwakwalwa na'am na'am eh ban ji ba eh wiwi din ba to amma man tafa man man wiwi man man man ciyawar wiwi ana magana akan man ciyawar wiwi za ganyen man da yake fitowa daga ganyen kafin ta zama to wiwi din ana iya amfani da shi a shafa wajen gashi na'am na'am eh kamar gero ne kafin a mayar da shi na'am eh kwarai da gaske to wannan wannan yace Allah kara wa malam lafiya da basira da arziki amin malam na kasance mai neman aure tun kimanin shekaru tara da suka wuce ina ta haduwa da jarabawan ubangiji sai na gama sai na gama bin mace har izuwa gama makarantarta ta zo ta kai zuwa wasu ta kai zuwa to gashi nan dai wai zuwa wasu wasu 'yan shekaru sai daga ƙarshe in rasa ni kuma ba na neman mata shi ne shaidan yake ta samun wasi, ai inda ina neman mata da Allah zai rage min waɗannan jarrabta saboda irin wannan jarrabawa na masu imani ne sosai abokanai na duk sun yi aure yanzu yau na cika shekara talatin da biyar, amma jiya Allah ya haɗa da gida mai mutunci kuma an ban izinin aurenta cikin sakayar Allah subhanahu wataala ina roƙon malam da jama'a na wannan majalisi mai albarka shi mun addu'a Allah ya sa shi ne jarabawar ƙarshe kuma Allah ya kawo mun auren nan kusa-kusa cikin arziki da wadata amin amin na'am a bai faɗi suna ba nan ko za ka ba shi ɗani eh, an za ka ba shi ya shi kenan yanzu yanzu sai mu ɗaura a nan yanzu yanzu sadaki ya zamanto ajalan <laughs> hmm. na'am to Allah madaukakin sarki ya yassare maka Allah ya tabbatar Allah ya hada ka da takirki duk waɗanda suke bukata wanda suke cikin wannan wannan mushkila tana cikin al'umma mu maza da mata maza suna nema kai ka ce babu matan mata suna nema kai ka ce babu mazan to wannan abu ne daga Allah eh, tunda in ya kamata ya a ce yanda ake da yawan mata ba su da mazaje ya kamata a ce maza kuma suna ta neman matan suna rasawa ba hmm. to abu ne wanda yake daga Allah saboda haka sauki sai abin da Allah ya kawo sa kuma tsanani ba zai kauce ba sai in Allah ya kautar da shi amma abin da shaiɗan yake gaya maka wannan gara da ka gane cewar yana daga cikin wahayin shedan wahayi ne na shedan da zai ce a irin masu imani su ake jarabawa da irin wannan amma waɗanda suke masu sharholiya ba a yi musu jarabawa kowa da irin jarabawarsa am hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna ko wanda suke aikata mummuna sun tsauka za su tsire za su tsere mana su ba za a jaraba su ba kowa da irin jarabawar da Allah ya hada shi da ita saboda ka kai ka gode ma Allah cewa jarabawar da Allah madaukakin sarki ya hada ka da ita ya baka iko kana tsare wato kana cinta domin yayin da ya zama to kan cewa Allah bai sanya jarabawar mutum a cikin sa ba ai yana cikin ai yana cikin yana cikin salama babbar musiba shine jarbawa a cikin addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala taj'al tana fi dinina ka sanya musibar mu a cikin addinin mu yanzu mutumin da Allah ya jarabce shi da zina ya zamanto cewar a cikin ta yake bai tuba daga gare shi ba ai wannan jarabawa ta fi tashin hankali bisa wanda Allah ya jarabce shi da rashi bisa wanda Allah ya jarabce shi da cewa yana nema ba a son sa ai gara wannan jarabawar nema kai ba a so ka ba amma wannan kullum mutum yana cikin fushin Allah to da haka mutum ya gode ma Allah in Allah bai sanya fitinarsa da jarabawarsa a cikin addini ba babu tashin hankali irin Allah ya sanya fitinar mutum a cikin addininsa Allah ya kiyashe mu Allah ya ba mu afiya eh, na'am na'am addu'a da ake ƙarshen suratul ikhlas wacce addu'a ce karshen suratul ikhlas oho allahumma inni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta al ahadus al-ahad lam yalid wa yi a cikin sujada mana ai sunan allah ne wannan sunayen allah ne shine ismullahi al kamar yadda zo a wata riwaya akwai ah, dan uwan mu malam aminu yakubu shi ma allah ya ma mahaifiyarsa rasuwa yau da yamma nan. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata Allah ya haska kabarinta Allah ya sa aljanna makomarta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا كببته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين